Taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gudana a jiya Laraba ne ya sanar da yin na'am da yunkurin da ƙasashe biyar na yankin Sahel suka sa gaba domin murkushe ƙungiyoyin ta'addancin da ke addabar ƙasar Mali da makwabta ta hanyar wata rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel, in ji ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba. Wannan zai zama kuzari ga mu zai zama kuzari ga mu zai zama kuzari ga duk wanda yake so ya kama mana kuma zai zama halin da muke ganin muna iya cin nasara saboda in ka tara soza ka dubu biyar haka ka shiga niyyar yaƙi da yan ta'adda to ka ba kanka damar ka ci nasara muna musu godiya tunda da sun ba da izini sun ce sun yarda mu kai sozamu a cikin kokowar nan zamu arewa mali ko kuma iyakar mu. boko haram hoda milkin ƙasa take babbar ƙasa wadda ta kusa kai rabin ƙasar nijar inda su suke milki suke jagoranci suke abin da suka ga dama yanzu ku ka gani ai boko haram an matse ta an kai ta ga bango to haka ne muke so ma 'yan ta'addan mu hana su dama su kai hari cikin mali ma bale har su kai shi wasu ƙasashe na waje sai dai ka'idodin da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ke aiki a ƙarƙashin su sun kawo cikas wajen ba ƙasashen na mali nijar burkina faso chadi da mauritania cikakken goyon bayan da zai ba su damar kai farmaki har can gindin magani an a gaskiya ne mu abin da muka so ya huce haka mu mun ce muna fatan wannan sozawa a ba su izinin su je ƙasa mali ko iyakar mu da mali su kai hari a cikin wani izini da ake ce ma shafitar na bakwai wannan shafitar na bakwai shine yake ba damar ƙasashe da ke cikin majalisar ɗinkin duniya su yi aiki da duk ƙarhin da ke gare su don a kai ma masu ta'addanci hari a halaka su wannan tsari da aka yi na rundunar sozawan majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha uku ba haka ya kamata a yi da su ba wanda ya kamata a yi da su wanda za su je su yaƙi ne a je a iske mai neman fitina tun gidan shi a hana shi kai fitinan nan. maganar kuɗaɗen tafiyar da ayyukan rundunar mai dakaru dubu biyar zuwa dubu goma na daga cikin abubuwan da taron kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya tantauna a kansu. ƙasashen tarayyar turai sun ba mu kusan miliyar talatin na sefa kwanakin baya game da wannan runduna to mun so wasu kasashe da ke da karhi wanda suka san cikin halin da muke tunda tare muke da su cikin karkara ga tamu ta sahel mun so su masu ba da wannan goyon baya tun wanga karo don mu san mun rike abubuwan da za su ba mu damar mu yi wannan kokowa amma sun yarda da yanzu za a yi taro na duniya gaba ɗaya cikin taron nan ne za a nemo halin da karhin da ya kamata a kawo don a kama ma wannan rundunar sojojin tamu. A farkon watan gobe ne shugabannin kasashen biyar mambobin Jason Sahel za su kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar a taron da ake sa ran gudanarwa a birnin Bamakon ƙasar Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.